Rahim. Tsutsar nama ita ma nama ce. Babi na 66. Ko hayatu mai ƙoƙarin zuwa sama da sau uku yana kawo masa abubuwa? Jiya sai dare ya shigo ya duba ta. Abinci ma tije ne ke kawowa. Amma shi tun daren shekaran jiya da zai tafi take ce masa ya dinga duba mata Ummi da bata abinci. Bai sake zuwa ba, har ta ƙullace sama ita da. da tunanin ya gama cin moriyar ganga zai yada koranta, ashe abin da ke faruwa kenan, ya subhanallah, Samra wani abu ke miki ciwo ne? Ko tashi kika yi da ƙarfi kika fama ciwon? Mama Balki ce mai maganar nan a rikice. Dagowa ne ina kuka mai tsanani don shekarar da nake tasa har fisga na ke yi. Lallashi na Mama Balki ta shiga yi, tare da bani ruwa ta ce na sha. Da ƙyar na amsa ne makwarwa uku. Jikinta ta jawo ni ta rungume. Hakan sai ya taimaka min wajen samun natsuwa na fara sassauta kukan. Kaina na a saman cinyarta tana shafa gashi na ta ce, Samra, cikin dasasshiyar muryata na amsa mata da, Na'am mama, me ke faruwa? Da ƙyar na iya danna kukan da ke taho min na ce, Mama Ummi, ashe ba ta da lafiya amma shi ne babu wanda ya sanar min. Iska ta ɗan furzar cikin damuwa kafin ta ce, "Waye ya faɗa miki?" "Falak," na bata amsa ina sharce hawaye. Kanta ta girgiza da faɗin, "Ni ban san sai yaushe bakin Falak zai iya dinga koyon shiru ba. Ki yi haƙuri an ɓoye miki ne saboda ke ma ga yanayin da kike ciki. Shekaran jiya ne Alhaji ƙarami ya shiga yana ƙoƙarin bata abinci, shi ne fa kawai jikin ya rikice, ta ji masa ciwo sosai a hannu. Da kyar aka iya fiddo sa a ɗakin. Daga nan duk wanda ya shiga da duka take koro sa. To yau kuma sai ta yanke jiki ta faɗi saboda kwana biyun nan bata ci ba bata sha ba. Babu abinci a jikinta. Amma ki kwantar da hankalinki zuwa yanzu sun ce alhamdulillahi komi ya daidaita. Dan Hayatu ma ya tabbatar min tana barci saboda drip ɗin da ake ta ƙara mata. Duk da na ɗan ji natsuwa sai da na sake sharci hawaye. Ɗan shiru muka yi kafin a hankali na ce, Mama, da kulawa ta amsa min da na amsamra. Mama a yanzu sai nake ganin kamar shi ya fi dacewa ma abin da ke tare da shi ya rabu da shi, kafin a samu nutsuwar yi wa Ummi magani. Duk da dai wani abu ya jima yana damuna. Yanzu duk kuɗinsa a ce gidan nan babu CCTV cameras ta ko'ina. Tabbas gaskiya kika faɗa Samra. Sai dai mun kwatanta hakan mu ma bai yiwu ba. A dalilin tsanar magani da Alhaji ƙarami ya yi tun yana ƙaraminsa. Ko yaya ruwa ya sirka wallahi ba zai sha miki shi ba ko da da kala ne, shi ya sa yin maganinsa ke da matukar wahala, ga shi kuma shi ba a zaune yake ba waje ɗaya, duk yanda muka so fara bashi ko da ruwan addu'a ne sai ki ga abin ya zama shiririta. Ina da tabbacin kuma wanda ke wannan aikin kullum cikin sabunta shi suke, ba wai sun koma sun kwanta ba ne su ma. Maganar kyamara ko ai Alhaji karami ya sha sakawa. amma sai a waye gari duk an cire su. Har ɓoyayyiyar kyamara an saka a gidan nan amma kamar abin maita wallahi sai da aka cire ta. Hakan na nufin ko ma su waye a biye suke. Shi ya sa ma kika ga ina sake jin tsoron al'amarin gidan nan da mutanensa. Don idan ba na jikinka ba, ban ga wanda zai dinga maka wannan bita da ƙullun ba a nesa da kai. Baki na buɗe zan yi magana sai na ji kamar alamar motsin tsayawar mutum a ƙofa. Shiru ne ban ce komai ba, sai kuma kamar an ce na ɗago idona na hango inuwa ta jikin windo. Magana Mama za ta yi na wayance ina mai zama kaina daga cinyar ta na ce, Mama barci nake ji don Allah idan nas ɗin nan ta zo ki ce ba na son allurar nan, ni na ma warke kar ki bari ta man Kallon mamaki da na ga Mama na min ya sa ne mata nuni da windo da ido. Tuni ta ɗauki haske, kasancewar dama a ankara take. Ita ma sai ta wayance ta shiga 'yar dariya da faɗin, Da'ira ai allurar nan sai an kai ta har ƙarshe, bari ma Hajiya ta zo zan ce ta sake ƙara miki kwana biyu ki yi digir da ke yadda za mu koma gida da ƙarfinki. Shagwaɓa na shiga yi mata da faɗin ni ba na so. Ita ko tana dariya. Daga haka muka yi shiru. Kwanciya na yi zuciya ta na faman kai kawo. Tabbas lokaci ya yi fa da zan dawo hankalina. Don na fahimci in har shi bai fita a halin da suke sanya shi ba, baiwar allah nan ba za ta taɓa samun ingantacciyar lafiya ba, domin sauƙi yana samuwa a gare ta, sai dai yana yin kwan baya da ake fuskanta ya sa al'amarin ke taɓarɓarewa. Idan kuwa har za a iya hana CCTV kyamarar zama lafiya to lallai waɗannan mutanen ba ƙaramin shiri suka yi ba, su ba kuma suna buƙatar a shirya musu yadda ya kamata. don dole wayo al'amarin yake buƙata da hikima, kamar yadda su ma suke komai ta cikin basira. Wannan tunane-tunanen da hawayen da suka kasa barin idanuwana ne suka haifar min da zazzaɓi mai zafi. Ga shi na ƙi gaya wa Mama, har bayan sallar isha'i, don da ƙirma na yi alwala saboda sanyin da nake ji. Ina idarwa na hayo gado na kwanta, tare da duƙunƙunewa cikin bargo. Sosai na gaji da zaman asibitin nan, fatana kawai Allah ya sa ya zo don shi ne kawai zai sa a sallame ni. ‘Yan gidansu dai dama babu wanda ya sake zuwa, sai Hajiya karama da nake gani, ita kam kullum ne sai mata zo sama da sau uku. Sai daga baya na fahimci ai asibitin ta ne shi ya sa ita ma muke yawan ganin ta Sosai damuwar halin da Ummi ke ciki a kwanan biyun nan ya sa bai sake waiwayen asibitin ba. duk da kuwa wani sashi na hankalinsa na a can ɗin. A hankali take faman kaiwa da komawa a cikin ɗakin nata, kai ka ce safa da marwa take ko motsa jiki, sai dai san ba haka ba ne. Abubuwa ne masu yawa ke matuƙar damunta da cizar mata zuciya, don tun zaman da suka yi da yallaɓai ɗazun da magariba ta da samun sukuni. Gaba ɗaya ta ji ta kasa komawa asibitin da ta ci burin komawa. don akwai wani baƙo da za ta yi mai muhimmanci. Maganganunta da yallaɓai ne suka shiga dawo mata dalla-dalla, tamkar a yanzu suke tattauna su. Yaushe yarinyar nan ta zo aiki gidanku? Waye kuma ya kawo ta? Lokacin muna da bai mu ma zuwa kawai muka yi muka same ta a nan. Amma an ce Mashi'a ce ta kawo ta. Mashi'a? Yes, ita fa. A cewarta kuma ta kawo ta ne as a birthday gift wa mahaukaciyar matar can, Tunda masu masu aikinta sun sake guduwa a lokacin babu mai kulawa da ita, a ina ta ɗauko ta, ɗan jim ta yi sai kuma ta ce gaskiya wannan ne ban sani ba, kasa sake cewa komai ya sai ma kaiwa da kawowa da ya shiga yi, hannayensa goye a bayansa, ya yi kusan sau fin huɗu sannan ya dawo ya zauna. Cikin kaushin murya da dakewa ya furta, "Dole ne yarinyar nan ta mutu a asibitin ki. kuma a yau zuwa gobe nake buƙatar sanin daga inda ta fito, miye dalilin mashi'a na kawo ta, za ki ci gaba da riƙe ta har zuwa kwanaki uku da za a gama min bincike na Idanu Hajiya ƙarama ta zuba wa mutumin zuciyarta na gudu da sauri saura a ƙirjinta, cikin ɗan rawar leaves muryar tana sizin ta ce. Amma yallaɓai hakan fa zai iya zama kuskure, don yarinyar nan gaba ɗaya komanta ya gama daidaita, raunin da ya ji mata ne kawai ya rage ya ƙarasa warkewa mu sallame ta zuwa gobe, idan Allah ya kai mu ko jibi. Sannan kes ɗinta ba ma fa a hannuna yake ba, Dr. Larai ce ke kulawa da ita. Daɗin daɗawa Awwaf, yaron nan fa ya wuce duk inda kake zato da tsammaninsa, kai ma ka sani. Ni wallahi zuciyata ma ta fara bani kamar a ankare yake da abubuwa da yawa, ga shi sam baya jin tsoro ko shakkar kowa, yanzu ka duba fa yarinyar mutane yawa fyaɗe a cikin yarinyar a cikin gidansu, amma komansa bai canza ba, face ma wani irin kulawa da yake bata ga girman kai sabo da yake ji da sam gagara fassara al'amarin nasu. Lawusa Ke kin san dai idan na faɗi magana ko zartar da hukunci ba na canzawa ko? Dukan waɗannan hujjojin naki ba sa gabana. Gawar yarinyar nan kawai nake buƙatar gani fine and done. Ya ƙara maganar a wani irin hankali. Yana zazzaro mata idanuwansa da suka yi mungon kaɗawa. Saboda giyar da yake ta faman loda ma cikinsa. Tun kan ta zo. Yawu masu kauri ta haɗiye. sai kuma ta shiga jinjina kanta. Ok shi kenan, na ji zan kashe yarinyar bayan an san wace ce. Sai dai fa kai ma ya kamata ka tuna lokaci ya yi da za ka yi komai a wuce wajen. Ni fa ina buƙatar shares ɗina. Don lokaci ya yi da zan mora wahalata ta shekaru gaskiya. Tunda ba ƙuruciya nake ƙarawa ba. Yaron can Fahad ban ga amfaninsa ba ai. shi ma ya cancanci mutuwa. Sannan magana ta gaskiya mahaukaciyar matar nan na gaji da shiga da fita. Ina shan warin ta ita ma. Ya kamata ka yi wani abu. Dan na san dai zuwa yanzu kai ma ka fanshe dukkan alkawarinka da alwashinka a kanta. Kaga sai mu je next target wato awwa. Dan daktaran ya tabbatar min ko a yau muke son faizin ɗinnan nan a shirye yake da aiko mana shi Nijeriya. Iska mutumin da tun da ta fara maganar ke kallon ta yake ta faman farzarwa. Sai da ta kai har ƙarshe kafin ya ɗauka kofin giyarsa ya kai baki. Ƙarasa shanya wanda ya rage a ciki ya dire gilas kwaf ɗin a saman santa tabul ɗin gabansa. Yana wani girgiza kansa. Sai kuma ya maido jajayen idanuwansa ya zuba mata. Don wari lausa. komai da kika sani a tsare yana nan bai canza ba. sai ma ƙarin shares da kowannenmu ya samu sakamakon sake hauhawar dukiyar nan. Don yaron nan ba ƙaramin mahaukacin arziki ya tara mana ba. Shi ya sa nake son ki fahimce ni akan kashe yarinyar nan. Don sam na kasa jin natsuwa akan barin ta raye. Tun kan na san wace ce ita. Ki je ki ƙarasa aikin ki a next. Zama za ki ji mina tsara game da fahat ɗin. Nick zama za ki ji me na tsara game da Fahad ɗin shi ma. Shi ke nan yallaɓai, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. Na barka lafiya a huta gajiya. Hannu kawai ya ɗaga a mata, da mai da idanuwan saluwu ya rufe cikin mayan barcin buguwar da ya Iska ta firzar mai zafin gaske, tare da tura hannunta cikin hular kanta. A take hular ta zame ta faɗi. Gashinta mai ƙarancin tsayi da cika ya bayyana. Ba ta damu ba, don abin da ya dame ta shi ya dame ta. Tun da ta haɗu da Yallaɓai bai taɓa saka mata doka ko sanya ta aiki ta da yinsa ba, saboda ra'ayinsa bai taɓa bambanta ba. Sai dai a wannan gaɓar an samu akasi. Don Yallaɓai ya saka ta yin aikin da ita kanta ta san idan ta yi sa sai ta cutu, matuƙar cutuwa. domin kuwa ita kaɗai ta san irin son da take ma yarinyar nan with all her heart, duk da tana jin zaɓin abin da shegen yaron nan mai kama da ɗanyen attaruhu ya yi mata, ɗigon son ta bai ragu a zuciyarta ba. Jin ta take a yanda ta jure kwanakin baya a kanta yanzu ba za ta iya ba, don wani irin mayataccen buƙatar son kasancewa da ita take yi. A jiya kaɗan ya rage ta bi dare a asibitin ta lalibe ta. sai dai ba haka take so ba, ta fi so su mori juna yadda ya kamata, don tana jin ta a ranta, bamban da sauran waɗanda ta ma'amalanta daga fara wannan harkar zuwa yanzu. Yarinyar akwai kayan marmari fresh a jikinta, matuƙa da har wani sashe na zuciyarta na ƙin ganin bebekin Auwal a kan abin da ya mata. Yau ita mace ma ta kasa nutsuwa balle shi namiji mai ji da shekarun ƙuruciya da hutu. Sosai tana jin ta a tsaka mai wuya. Yau ma wani ɗin ne ya mutu da kika kasa nutsuwa? Firgigit ta dawo hankalinta tare da juyawa tana kallonsa. Shi ma kallonta yake fuska babu yabo babu fallasa. Fa ya sake watsa mata kallo murya a kausashe ya furta. Don iskanci kin zo nan kin shanya ni bayan ina can ina jiran ki ki kawo min kofi. Ajiyar zuciya Hajiya ƙarama ta sauke da ƙoƙarin kwantarolin kanta, a hankali ta saki murmushi tare da canza yanayinta, cikin kwantar da murya ta ce, “Ka yi haƙuri Abban Ƙafa ƙafata ce fa ta riƙe daga fitowa a bayi shine nake ɗan motsa ta, amma wallahi kana raina tunda na ga lokacin shan kofi ɗinka ya yi, amma ganin baka kira ni ba ya sa ni tunanin ko ba ku dawo daga masallaci ba ne. tun da ni ne limamin masallacin ba,” ya faɗa a ne cike da sake tunzura, sake kwantar da murya ta yi da ta shiga ba shi haƙuri. uffan bai sake ce mata ba ya fita fuhu yana harare-harare, don dama borin kunya ne kawai ya naɗe da hauka. Tun ɗazun yana a gadin ɗin Mash tare da Siyama suna holewarsu, don tun da ya fahimci Mash baya gidan ya tura mata saƙo a waya, kan ta same su a gadin ɗin. Kasancewar ya san a nan ɗin ne za su iya zama safe fiye da ko'ina a gidan, irin wannan lokacin, sai yanzu ne yake fitowa don ya san duk inda Abwab yake yana gab da dawowa gida, ita ma da kallon harara ta bisa, kafin ta ja tsaki da faɗin, na dai kusan yar da ƙwallon mangwaro na huta da ƙuda, stupid man, ɗan ɗauke biyuci, yarinyar nan zan yi mu bar ƙasar nan. zuwa can mu yi aurenmu mu more rayuwarmu. Umarnin yallaɓai ba, zuciyarta ta ayyana mata, kanta da ke wani irin tsara mata ta dafe, kawai zuciyarta na bugawa da sauri da sauri. Lallai dole ne ta san mafita a daren yau, ba sai gobe ba, don ta fi kowa sanin wane ne yallaɓai a kan duk abin da ya sa gaba. Amma bari ta je ta ba ma wannan sakaran kofi dai ta dawo. A gidan Abba Imamu rayuwa ta matuƙar juya wa man baya, don sam ta kasa gane komai a kan al'amarin Halime. Yarinya ce shi shu'uma matuƙa, ga kalolin baƙin ciki da take tura mata iri daban-daban. Yanzu har ta kai Abba ya sallami mai aiki ya ce kowa ta yi aikin ta ranar girkinta. mam son jiki. Viva da Baby ba su iya komai ba, sai ya zama a gidan duk ranar aikin mam yini ake da yunwa, don ko an yi abincin da wahala ya ciyo. Daga ƙarshe su ƙare da rigima ita da Abba, don ya tabbatar mata shi kan ba zai ɗauki wannan banzar halin da ba da almabazarancin abinci. Ashe da can duk wahalar gyaran gidan da abinci dama Samra ce ke yi, ita kaɗai, nata 'ya'yan na kwance. to ta sani ba ta cutar masa diyar 'yar uwa ba kanta ta cuta. don ba baki ya yi mata ba 'ya'yanta 'yan har a haka za ta kai su gidan miji to ta shirya kuwa za a dinga koro mata su. Wannan magana ta sa ta ƙona mata rai. A ranar sai da suka tafkar gima sosai da ta kai sa da ba wa da ba ta saki. Aiko dai ta ce babu inda za ta. Ko ta kanta bai bi ba ya fi cewarsa. Sam Halime ba ma ta san abin da ke faruwa ba ita, don kwanakin nan gaba ɗaya ba ta gane ma kanta, kullum ba ta da aiki sai barci. Ita ma dai aikin gidan a ranar girkin nata ƙarfin hali kawai take yi wajen yin sa. Sai yamma ta ji zazzaɓi ya ce salamu alaikum. Ba za ta taɓa samun natsuwa ba sai irin sha ɗayan nan na dare. A yau ɗin ma da aka tafka rigimar har ya ba wa Mam sakin tana barci ba ta san bikin da ake yi ba. Amma me, Biba da Baby na ganin Abban ya fita suka afka ɗakin Haliman wai za su dake ta. Sun san ita ce ke ƙulla wa mam ɗinsu munafurci. Miye miye dai magana tsaf a su. Cikin barci kawai Halime ta ji an soke mata uban dundu. A firgice ta farka tare da sakin ihu. Sai kuma ta tsaya cak ganin Biba da Baby tsaye kanta suna huci. Kallon mamaki ta bi su da shi. sai kuma ta tashi da kyau cikin dakewa ta tambaye su ko lafiya. Uwarki za mu ci, shegiya, munafuka, annoba, wallahi yau sai mun yi miki jina-jina a gidan nan don ubanki. To fa babbar magana, wai kishiya ta ga abin cikin zanen kishiyarta. Halima ta faɗa tana yayimar ɗan kwalinta ta aza bisa kai tare da sakowa a gado. waya ta ɗauka tana ci gaba da faɗin, ai ku jira ba ni kaɗai ya kamata ku ci ma uwar ba dole na kira Imamu kamar abin zai fi armashi. Kun ga sai ku tuɓe ƙaton banza ku haɗa muku lakaɗa mana dukan tsiya da shi ne ya kawo ni gidan. Sororo bebi da Biba suka yi suna kallonta. Kafin cikin ƙarfin hali da tsiwa Biba ta ce, Ba dai abban mu ne ƙaton banza ba don ubanki sai dai idan ke ce ƙatuwar banza. kuma wallahi yau sai kin bar mana gidanmu. Dariya sosai Halime ta sheƙe da shi, kafin ta riƙe haɓa da faɗin. O ni Halimatu, gidanku dai gidanku dai. To ke banda abinki Habiba ce sakarar mace ce ke alfahari da gidan tsohonta. Ai macen da ta kai mace gidan mijinta take mafata da alfahari. Dan a can ne itan ta tadda komai rigijif-dijif sai kiga ta gyara gidansu. Albarkar iyaye. ta ba ta tsaro ta ko'ina, don haka riƙa cika bakin nan naki. Wannan gidan Halima ne da Jalila. Habi dai har yanzu ba ta da gida sai na raɓe-raɓe. Gara ma ita wannan gwalwalin ta kusa shiga daga ciki. Sai maganar tana nuna Bebi. Cikin fusata Bebi ta ce, Waye galwali? Ai ko yau sai na tabbatar miki na fi ki hauka da tashanci. fuhu ta kan Halime. Assalamu alaikum. Ina kwanan ku matan gidan nan ya kuke ya gida ya yaran mu. To dama muna haɗin wannan hakin saboda mu inganta matan aure a kan mazajensu su samu ɗaukaka da daraja da girmamawa. Ki kuma mace ki ji tsoron Allah. wannan kwallon ƙasa muke ce mishi kwallon ƙasa duk wanda ya san gidan likitan mata ya san akwai wannan kwallon to muna amfani da shi na saboda jin daɗin ku mata mace za ta ɗibi kaɗan sai ta ɗiba ga tahin hannunta sai ta ɗobo shi sai ta yi matsi irin bayan la'asar mace za ta ɗibe shi kaɗan ta yi amfani da shi to in dai namiji ya kusance ta in dai oga ya kusance ta to insha Allah za ta ga yadda zai jin kamar ane mai juyin ya gigice ya kama ta yana makarkata shi na karawa mace in ba ta yi hankali ba ma zai cije mata kunne akan jin daɗi akan jin daɗi yana da kyau sosai fiye da baka zato kwallon ƙasa kun gan shi nan ku yi ƙoƙari ku same shi mata domin girmamawa domin namiji ya ji daɗin ku kuma ku samu martaba a wajajen mazajen ku don yanzu wannan hakukuwan da kuka gani wallahi shi an ɗaukaka shi ka sa mace ta samu ɗaukaka wurin miji ba biyan malamai ba ko bokaye mace ta gyara kanta ta gyara kanta in ki gyara kanki duk iya shegin namiji wallahi duk walaƙancin namiji ko da kun samu saɓani da shiya to in ya tabbatar da wurin kwanciya yana samun ɗari bisa ɗari to wallahi sai ya dawo miki mata ku gyara ku gyara Allah ya sa mu dace lambar wayar mu ita ce 081 42 80 0199 shine sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma 070 96 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida ga mutanen maiduguri kuma za su iya tuntuɓar yaron gausu domin samun magungunansu idan kuma a garin patriskun kike za ki iya tuntuɓar Abbas da ke nan garin Fatiskum ɗin. Sannan kar ku manta, muna kitso, lalle, gyaran amarya ciki da waje, sannan kuma a ɓangaren gyaran meje goma ba a bar mu a baya ba. Muna da abubuwa ingantattu iri daban-daban ta ɓangaren gyaranmu mu mata domin a koda yaushe Mirabi Herbs da kuma Mirabi Palace. Naku ne mata.